مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم وأنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءتها جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلطه فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci cikin wannan watan mai albarka watan ramadan shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya muwafaka da yammacin sha biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar insha Allah za mu rufe karatunmu na yau kan da biyar. Ya muyo karatu a suratu Yunusa inda Allah ya buga mana misalin rayuwar duniya kamar tace ne da ya samu kyakkyawan ruwa yadda zai bunƙasa da girma kuma ya koma yanzu ya zama tattaka Allah ya ce haka rayuwar ya arziki shi ma bai wuce wasu gashin ne yake ba fara da karanci da yi kamala da komo da rauni a cikin tsayo Allah ya amma bambancin mutum da a ce shi da yin sabi gobe lafiya amma shi ko mutum in ya gama wanda rayuwa ya koma wurin Allah za a bincike shi dukkan saboda gobe su da ya kyawo daga nan ne Allah ya azakira duk da ya faɗa mutane ga wani duniya ko sun ba ka muhimmanci dai nan take sari'an ta kare mu sai kira shi zuwa ga gidan da bai kare shi wallahi ya da'u ila dari salam wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha na'am wa yahdi man yasha فاذهب إلى صراط مستقيم يا الله مدعوك تنتهي كيف تتزد كنجي على دنيا أكي شيء أدعي تلسي أي تكون يرباك لا باري بسك علمي بعد تزدادو ما بضع تلسينا مثلا انت لي كهي هي سياسنا حتى تتكم حتى ذات لما كم بعد تلسي تتوى بيخليه شيني تتوى الله ya wuya yana kira ila dadi salami zuwa gida aminci gida ji ta ce aljanna dadi sururu wa tuka an farin ciki da bai wa har abada kuma gidan dawwama wa ya haji man ya sha'u kuma Allah yana shigar da wanda ya so shirarwa ila suratin mustaqim mana yana shigar da wanda ya so bisa ga gonar da kamar da yake shi ne addinin musulunci ya babban gonar da Allah na zuwa aljanna duk wanda bai hau wannan gwadarin na musulunci ba shi da aljanna kwakwau Allah ya faɗi wannan cikin alkur'ani cewa mutumin da duk bai musulunci ba to tsira gare shi babu shi haka manzon sai aka bi haka shi yace duk mutumin da ya ji أي تنازعكم ولم يؤمن بما أرسلت به بل إيمان بأبين أرسلكم بشيء فهو من أصحاب الناس سيانا سكين أوريجينال الجو تبو بالآخرة don haka yan uwa gobe da Allah na zuwa aljanna shi musulmi sai ya zama musulmi da ni da shari'ar Allah لو كنت انت أقوط لك شر الحمس طلباتي تقول الشيء مع الشعر الله يمشي سبحانه وتعالى إن أكثر مفرد كرم الناس للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يا إكرا الله جبا أمين الله يقول للذين أحسنوا الحسنى أي للذين أحسنوا الإيمان haka da imani wal amal salih suka kyautata imanin su ya zama imanin ingantacce kuma suka nazarci ayyuka na gari Allah ya ce lahumul husna suna da mafi kyawun inna ita su aljanna ko ziyada da kuma wani jami'i na musamman wa hiya nazaru ila wajhi Allah karim shine duba zuwa fuskar Allah mai daraja Allah ya in sun shiga aljannan nan shiga ne na hutu na har abada ba su wahala ba su samu wani umarni da za a ba su mai wasu ayyuka abincinsu bai karewa kufansu bai suwa kai dai da ruwan ne shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ƙara bayyana cewa wala yarhaqu wujuhahum qadaru duk wata kora bai rufe fuskokin su ai wala ya gasha wujuhahum gubara duk wata kora ba ta rufe fuskokin su dama wahala ta kawo tashin kora ta rufe tafiya yayi yayi burun burun ba huska ba huska sai dirjo aljanna babu aiki bale ma a cikin mutu awwa wala sawadin kuma duk wani baki ba zai ga fuskokin su kama ya akari wujuha ahlin nar kamar yadda baki yake bijiro bijirowa da fuskokin waɗanda suka jawo Allah dama Allah ya ce wujuhu yau ma izin alaiha gabara wa wujuhu yawma ma alaiha gabara tarhaquha qatara ulaika ulaika humul kafaratul fajara su wannan mu'minai wannan musibar da za su su Allah ya ce yau juhu yau mai bin alaiha gabara ranar tashin kiyama su kurki za a gani sun yi burin burin burin kamar mutumin da ya yi korin jajayen shanu kilomita ɗari yana jin kishirwa yana jin yunwa ya yi sati da yana tafiya cikin hamada wadda za a gani shi ka sai da gizo ne da kawo ne da tuwa ne da sun yi gurin gurin labbai ne sun bushe kilo na sun jagir Allah ya haka da wuta ta tashi gobe kiya juwa wujuhu yau mai ga Allah ya gabara wasu kokin su kansu gobe akwai kura kwarai tara hako ha ƙasa wani baki da ƙanƙanci yana zuwa fuskokin Allah ya ce ula'ika waɗannan masu kurkin sa baƙaƙe gobe masu kura أولئك وأن هم الكفرة الفجر سورة آل عمران الله يعلم مكانه يوم تبيض الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نعم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله يتجامع مثلا ذاك كاهدة كما الوجوه يوم قد ردت رد وسوس كل ذات فليتكتنا توسيا suna kawar da alamun zaman su ne tattu yawo ya ruhu soke su ko ina wajiya su Allah ya samu na cikin amin yace wata su waddu wajin wasu soke wata su baki irin Allah ya ce amma allazina waddu suwar amma allazina waddat wujuhum amma wadanda sokin su kai baki irin ni Allah ke ce musu a kafarcin ba da imani sai a tambaye su aka farka ma'ana istifhamu ta ƙariri kun gane ku kun kafirta ne lokacin da kula da yanzu kafirci na ya fi sa muku wannan baki da hukumin aka farka ba da ni ba nufin kun kafirta ne ba kun gane gaskiya kuka kibin ka Allah ya cin tuba zukul azaba bi ma kuntum tadfuru da ne azabar Allah bisa da abinda kuka yi na gangancin bane hanyar Allah kuka kama hanyar sun zuciya ko hanya wasu wadanda ba Allah ba don haka jan uwa su mu'minai ba za su ga wannan ba وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أما الذين بيضت وجوههم ولا أن كيف تكفر تناول Allah ya ce sun kafa fi rahmatullah cikin rahamar Allah aljanna hum fiha khalidun Allah ya ce tilka ayatullahi natluha tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq na'am wama Allahu yuridu zulman lil alamin wannan yayi bayani fasta illa cewa wannan bayani da kuka ji ana bayani ya aljanna gawa da kamar su kai ya wuta ga kamar su kai Allah ya ce ka ayatul la wannan shine ayoyin Allah madaukakin sarki madaukakin sarki ubangijin bayi nasaluha alaikum bil haqqi muna bayyana muku da gaskiya wallahi ba ba a ce muke ba ba ƙarya ba ba a ce magana alƙawarin bil ba kafirai wallahi sai sun gama da bakin fuska akwai musu duwar sun kan in tunan duniya ko duwar wallahi sai sun kamu kan cikin bala'i mugunyar kama da mugunyar azaba da bakin ciki da rana sani wanda bai iya maganar na Allah ce ayoyin Allah ne ke karanta da kuma bil haƙƙi da gaskiya ba ba a wallahi ba ƙarya kuma ba buka ba haka su ma an aljanna abinda kuka ji ana musu alƙawari wallahi farin da kuka gana an ambata ba ku taba gani iri da ba ni'imar da aka tuske wallahi wani dan adam bai taba karka ido karka zuciya ta yayi tunanin irin wannan ni'ima duk da kai baka ko suka karka irin gidajen da ka gani Dubai ko wanda ka gani a America ko wanda ka gani a Abuja wallahi ba irin suna ba na Allah su wuce na Allah ira ta ta Allah ga su waɗanda bayan Allah suka yi su mutane masu masu wato kwakwalwa irin wanda shi Allah ne shirya waɗannan gidajen ba wanda yake iya ya iri abubuwan da yake don haka duk abin da suka yi Allah yana faɗa ce wallahi gaskiya da tsaluwa ka bil haqqa muna karanta ayin nan bare da gaskiya wa man la yuridu zulman lil ibadi wallahi Allah bai ne zalunci bayi shi yasa ya ka dauko lahira ya kasa musu da gaban ya faɗa musu bako kowa aikin da ka sa wa wuce ce za aiki da za shi ka kawo ta aikin da ka sa aljanna ya tallata maka shi ya faɗa maka can kuma bayan inda an kai faɗa maka wasu sun jayayya da Allah ƙarfi gare su na dukiya wasu ƙarfi gare su na ɗaji wasu ƙarfi gare su na mulki amma duka Allah ce wallahi ya gama su sai ka ji ya ce wa Adam wa Samuda wa ashabar wa Adam wa Samuda wa ashabar rasi wa qurunan bayna dhalika kathira

yana yin azabar ne saboda adalci ne ya bayyana yana yin ni'imar ne saboda sabin Allah abin da ya shayar da kai na ruwa da abin da ya maka lalata da jini da kasusuwa da jiyoyi da ruwan jiki da gashi da akaikin ne da mina na abin jikin ka dai abin da aka ce ka da shi na wuta daban daban ya aka yi ma bilkin shi ba za a kai kashi na biyu saboda ka'idar qur'ani ta a tarjibuwar wa wa ma magana kan aljanna da magana kan don mu'minai su yi abin da a cikin aljanna su yi kwaɗayin su ƙara daurewa da hannun da a cikin ibadoji da abin da aka sanya musu a ce wanga haram wanga makaruri wanga shirka wa sai a kwaɗe samu a ce ga da aljanna su ke don su bar gani mu ya wannan ma'abu su kuwa nan ga don a tsoratar da su sai a ɗauko lahira a kasa musu ne Allah ya ce wallazina kasabu sayyi'ati waɗanda suka tsirfata munana ayyuka munana ayyuka sun hada kafirci da shirka suka yi ayyuka muna fi duniya fa asawullaha suka hinjire ma Allah madaukakin sarki wa kafaru suka kafirce Allah yake fa sai ya zauna ala ala sayyi'ati bi misliha da'in sakamako akan mummunan su da kwatankwacin kwacin mummunan don bi saboda jaza'u sayyi'atin bil mithliha sakamakon mummuna za a yi mutum fatan fashin Allah ya ce wata rahakuhun billatun ranar tafiyar kiyama kaskanci zai rufe kana gani kaskanci dan lokaci mutanen nan da ke kashe mutane cikin daji sai ka ga an samu wasu su ko an bankare hannuwa an karne an yi mai duka na ƙarshe ana ce mai yi bayanin inda muka samu bala'in ciwo ya yi mai ansa wata farka ko wata waya mai cin jikin mutum an ƙarfe shi an tanki kila an sarka shi ga wani ici yana jin kamar kamar kamar ya mutu ya don Allah don Allah dogo jini, don Allah don Allah ka bari ina bayani wannan to wannan shi ne ake haka yan mutu da tashi ranar tashi jiya za ku tashi cikin sarkoki da tarme tumbume shi na aka rufe ƙasƙanci zai rufe su walaƙanci za su ga suna kashe wadda kada ana kamun yaro ba ne kaga ana shure su ana nakasa su cikin yan raggaɗu ɗan tufafi ba wanda aka kamuwa ku gane cikin ganin da wallahi babu su kowa an ka kama cikin zaganin ƙasƙance tun nan duniya Allah ya fara gwada mai sakamakon aikin da ya kani abin da zai same shi ranar tashin da su shi ne Allah hukin sarki ya ce su waɗannan za su da ƙasƙanci in aka yi musu wannan hukunci wata haƙuhun dillatu a yi ta ga shahun dillatu a hawa kaskanci da walaƙanci ya ruhe su Allah ya ce kuma ranar ma lahun min Allah min afi ba su da wani mai kariya daga Allah alai salam adu ya ya'timuhum aw yamna'uhum min qudillahi ala wa ikadi babu wani mutum guda da ya cikin mutane kun cikin aljannu kun cikin mala'iku wanda ya isa ya tsare su ko ya kare su daga hushin Allah da azaba Allah ya ji da hada sun ta da kirin ka annaba ubusha wujuhakum ila amina al-layl musulma kama an samu wani irin dare da hadari mai giragizai baƙaƙe wanda babu wata cikinsa babu taurari darin zai duhu sosai saboda duhun duhun giragizai ɗin Allah ce su kamar irin darin nan na an taɗe ruwan aka aka rufe su da shi za su sa'ayi baki irin cikin wani ɗansu da tusu ai ka an na ba'ul bi satu juhun min farjin sawadi saboda tsananin baki da wato abin nan za ka aga kocewa wani yankin dare mai hankali ɗebo an ka lulluɓa musu Allah ya ula'ika ashabun nari su ko waɗanda su ne mabuta zama wuta kun fi haka ne su ma a cikin ta madawan ba ne la ya karu juna abada har abada ba kuta daga cikin wannan wuta wace hasara wace azaba ta kai mutu ya dawo cikin wuta wallahi babu yasa abubakar siddiq yake cewa la khaira fi khairin ba'da hunna wallahi babu alkhairi cikin wani alkhairi da ka gani ka samu amma karshen huta bai ka san mutane suna da wasu ɗabi'a in mutum yana ma'aikacin gwamnati aka samar da shi bisa ga wani mukamin da zai samu kuɗaɗe sai kai wani ya samu alkhairi wallahi abubakar ya ce la khaira fi khairin ba da duk alkhairin da ke karshen sa bai kamata wallahi babu alkhairi cikin wannan alkhairi yace haka kuma wala sharra fi sharrin ba da janna babu sharri cikin rayuwar da bayan wannan sharrin da aka ganin tana ci amma aljanna wannan sharrin bai kai yace wallahi wannan ba sharri bane ba sharri bane don haka na jan uwa mu yi hakuri mu lazinci imani da Allah da ibadodin da shari'a da kuma kan neman yarda Allah ba don kowa ya gani ya ba don kowa ya gani ya ba mu Allah malaukakin sarki sai ya kira ta gaba kuma ya ce wa yawma ma jami'an wa yawma ma jami'an thumma naqulu lil ladina asharaku makanakum ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيه إيانا تعبدون رانا تاشي القيامة رانا شي وانا كنتو أبين ديري أنا هنا تاشي تاشي in gunki ka bauta ma Allah zai jawo maka gunkin ne ka gwaba ka da shi da kiyama kamar yadda Allah yake cewa rusulun lam yusallam wa احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مَسْئُولُونَ shine Allah Allah ranar tashi alkiyama cewa kai unshurul lazi zalami ku tattaro ni duk waɗanda suka yi zalunci shirka da Allah da su ke mu wa ajin da wasu makamantar hado su da abokan zaman su kan duniya suna wa ma ka su ya abu min dunillah da abin da suka bauta ba kuma duk a tattaro su a gwama min su da ya sai Allah ya ce wa kifuhum an sai ta su ga hanyar zuwa jahannama sai a kai ta su zuwa ga gonar da ni ta ka a kira sai Allah ya ce wa kifuhum ku shi su innahum masulun suna da tambayoyin da za su hana a tsai shi su ana da tambayoyi shi na nan ma Allah ya ce wa yau mana hajjurum jami'an ranar da za mu da su mu tara su baki ɗaya, sun mana kulu lillazina asharaku sai mu ce waɗanda suka haɗa Allah da wasu waliyai ko wasu gumaka aina jama'ul fariqaini lil hisabi mu tara bangarorin nan guda biyu domin hisabi المؤمنين والكافرين مؤمنين da kafirai summa naqulu lil ladina asharaku billahi sai mu ce waɗanda suka yi shirka da Allah makanakum antum shuraka ku lazimci wurin ku ku da waɗanda suka kuka hada Allah da shi ma'ana ilzamu makanakum antum wal ladina abattum ku lazimci wurin ku duk ku tsaya wurin nan ku da waɗanda kuka bauta ba kuma bayan Allah la tabarahu kada ku gusa daga nan hatta tanzuru ma yaf'al ma yaf'alu Allah sai kun ga abin da Allah madaukakin sarki zai yi Allah ya ce wa zayyana sai muka bambance tsakanin mu'minai da kafirai muka raba hanyar muka raba matsayin muka raba maganganun da aka yi musu muka raba kamannin duka sai a rarar kamar yadda Allah ya fita wa tabu yau ba ilal mujrimu ku raba maza ku kan kanku daga cikin muminai ku koma wanda hanya ba ta ku ba sai an fara tahiya ba Allah ya ce wani riba bai na hudu surin sai a buga wata katanga tsakanin shi ne fazzayyar na'an sai mu bambance su da muminai can suratul hadiji Allah ya ce sai mu buga wata ana cikin tahiya sai mu buga katanga tsakanin su da muminai sai su riki su ga sun fada cikin tuhu to shi na Allah yake faɗa muna a nan sai a ce musu ku rarraba fa zayyana bayna sai mu rarrabe tsakanin su ay farraqana wa mayyazna huwa bai bainal mu'minin sai mu rarrabe tsakanin su da mu'minai wa qala shuraka'uhum sai waɗanda suka shirka da su su wani wali na san bauta mu sai a kawo maka shira da kariya shi ka ce in wani gauti na sai a jawo shi a kawo maka shi waɗanda za su barra waɗanda an kawa bauta ba su sani ba ba su yarda kamar su annabi isa su da an kaga suna da wata falala an kamar shi su kama allona su ka allah cikin sarki ya yi musu alkawari la ya hazu zuhun alfazar da aka bar girgitan nan mafi girma ba ta tsoratar da ba ta sa musu bakin kahin a kai ta allah ya wuce da su an jami'a to amma waɗanda suka yarda aka bauta musu ko waɗanda aka bauta ba kuma sani ba sai Allah ya gwada ma waɗanda suka bauta musu sura din tashiyar kiyama sai ake muku labin turin shi ne aka ce halar mujahi ya ce yundiƙun lahul ausana Allah zai sanya gumaka ran nan su yi magana fata kuru gumaka su ce masu bauta musu su abu jihani su utuba su rabi'a duka sai a tara su da wasu makamantan su cikin kafiran farko da na ƙarshe har zuwa sashi alkiyama sai a sai a ce alfata ƙulu sai su ce ma kunna da shuru ji an na kuniyana ta abudu wallahi ba mu kasance muna jin mu kuka bauta ba wa ma amarna ku bi ibadata kuma mu ba mu sa ku bauta mu da ba ku kawai kun ka diban bakan ku cewa ne muke ko alloli muke kuka bauta mu kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara istabara istabara allazina إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك, كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار haka Allah madaukakin sarki izini da aka zai Allah rai ma zai rama ma mutane da izini sai a jawo waɗanda suka wata wa su ga waɗanda suka ce suka ce tun shi ne Allah ya ce lokacin da ita istabar an lafiya su biyu waɗanda aka sai su baranta milan da biyu ta bau ga waɗanda suka bi Allah ya ce wa ra'ul azabu, saboda sun ga azaba tana wuta tana ta cika tana shisheka tana cika, ana cika. sai su dora barranta da gare to shine na Allah madaukakin sarki yake faɗa mana cewa ranar tashi alƙiyama haka za a haɗa kafirai da suka bauta ma wasu wasu koma baya Allah ce wallahi ba mu kuka bauta ba ba ku da dalilin dun mu dan mu kiraye ku mu ba mu ce kowa ya tafi bi mu ba bin da kun kai muna kun shi akan son zuciyar ku ba ta hanyar kiran ku ba ma kunna nashuru bi annakum iyana ta'buduna wa ma amarna kun bi ibadati ba mu umarce ku dai muna muna muna abin na ibada su ce wa kafa billahi shahida bainna wa bainna wa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum إن كنا عن عبادتكم لغافلين إذا وأنا سكا بوتا موسو aka gwada musu sun yi kirari cewa wallahi ba ku kasance kuna bauta don ba mu gani ko ba ku gani kuma mu ba mu ko da bakin magana mu jima da su ne kuma a cikin mu Allah ba mu ko da bakin duniya ina muka gani su muka gani muka kira su gunke ice ya ce ni ice ne ya Allah ban magana baka halice ni ina magana ba ku gunke dutse ya ce ya Allah ni dutse ne baka halice ni ina magana ba ku ina ne kawai dan mutane an kira yi ne Allah ya ce ke waka fadin da shahidan bayyana kuma Allah ya isa ya zama shaida tsakanin mu da ku ai hasbunallahu shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa ya zama shaida tsakanin mu da ku in kunna an ibadatukum da gadi ma'ana wallahi ma na ne ba da kullana illa ga ne ba mu kasance ga ibadoji da kuma a cikin marasa ba mu ma ka ayi wannan suka kira shi Usman dan Hodo ko shehu Abdullahi Gwanu ko shehu Ahmad Tijani ba su bai sani ba bai san lokacin da aka wajen ibada lokacin da aka yi ibada ba yana lahira ya yi fada da shirka da Allah ya tsaye da daula ta musulunci sai ga sun dawo sun ce albarka da rai dole in ka taho ba da kira shi to sai ce wallahi ubangiji ba san ma an yi wanda ibada ba ni bisa ga tauhidin ya rayu bisa ga kiran abota ma Allah shi kaɗai ne rayu kuma kai Allah kai an mai shaida to haka za ta faru don haka su ce musu la na sumar wala nuftiru ba ma ji ba mu gani wala na aqilu ba mu da hankalta ne an na kunna jama'a saboda mun kasance sandararru abubuwa la ruhatina ba mu da babu dogare wanda za mu kira yi wani hamu yi magana hamu kira yi zuwa ga bauta sun bauta wa banza ne ya shi ne Allah ya ce subhanahu wa ta'ala hunalika tabulu kullu nafsin هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت نعم وردوا إلى الله مولاهم الحق الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ubangiji madaukin sarki ya ce hunalika rannan cana ma'ana rannan ran kiyama rannan kam fi zalika alwaqti tastabiru kullu nafsin bima qaddama min khairi aw shar tukta za a jarrabi kowace rai ranar da abin da ta aikata ne abin ta aikata na sharri za ta za ta za ta abin ta aikata na alkhairi za ta wata nalu a ma amila kuma ko ce da za ta samu sakamakon abin ta aikata in Allah ya mutu arziki da muwafaka ya zama musulmi mai imani mai sallah mai azumi mai kiyaye maganganun da ya da sai da sakamakon abin lada mai yawa wanda zai farin ciki da. in Allah ya jarrabe mutum ya ga shari'ar Allah bugawa ce kauyen kise rashin sani kahiyar duniya ne ya kama banzantaka kuma rannan zai bayyana da ne shi na ake ce mai yau matubu da sara'ir kama da hunin kuwatu wala na zai ranar da ake rai za su bayyana ranar za a bayyana duk abin da mutum ya ajiye cikin zuciya mai faɗi ban duk abin da ya shiga cikin ƙasa ya yi da abin da ya bar gari ya yi da abin da ya ji dare ya yi ranar duka za su bayyana gaba Allah komin ba abin da bai Kai abin da su ta shahi ko abin da tafiya masallaci ya shafe saboda jiran sallah tsakanin sallah da sallah yana kan kare zuru ramadana zuwa ramadana yana kan kare zuru juma'a zuwa juma'a in ka yi shiga mai kyau ka yi sallah cikakka tana kan kare maka zunubin sati ɗaya da daɗin kwana uku tako zuwa masallaci yana shafe zunubai sadaka tana shafe zunubai rashin lafiya tana shafe zunubai amma duka waɗanga ga wanda da imani da Allah aka jarrabe shi da ba shi mutumin da bai da imani sabon shi duk tsara. wala na kimu lahum yawmal qiyamati wa zunan ba mu ma sai da mu suke ne gobe kiyama to wala da ba imani amma ran nan ne rai take jarraba abin da ta gabatar Allah mana hukuncin sarki yace wa sanalu jazaa ma amilat sai ta samu sakamakon abin da ta aikata ranna Allah ce wa ruddu ila za a mai da su rannan zuwa ga Allah maula haqi ubangijin su na gaskiya rannan ubangijayyin ƙarya duk za su baku za su bayyana suna kasassu suna gajiyayyu suna marasa amfani to rannan sai a mai da mutane yi ruddu ila ta'ala almutawalli jaza'ahum bil adli wal qisti wanda zai wato lazimci yadda sakamakonsu da adalci da to ba a ta ba a rage mu mai ladashi ba a tsara mu mai zunubi zunubin da bai aikata ba Allah ya ce kuma wa zalla an hun ma ka zai tsaro abin da suka yi yawa duniya na cewa ai akwai masu ceto ai akwai kaza Allah ya ce duk abin da suka za a min sarannan ai da a wanda haba an hun ma ka miyar tsumuna duk abin da suke yawa nan duniya sai ya bace musu kuma ya fiyarta min annal ausana tashfau lahum cewa gumaka suna ceton sai bayyana nan ba su ceton su malai cewa fil ayati tabkitun shadidun lil mushrike cikin wannan aya akwai kokar da mushirikai ranar tashin kiyama allazina abadu ma la yasma'u wa la yusiru wa la wanda ya bauta ma wadanda suka bauta ma abinda bai ji bai gani kuma bai wadatar da su da komi wannan abin bayyana musu wadda abinda suka yi ranar tashiyar kiyama akwai kunya musu bakin ciki da kukan da bai da amfani Allah ka tsare mu da irin wannan hasara sai Allah madaukakin sarki subhanahu wataala ya cira da yana cewa kul man yarzuqukum min as-sama kul man yarzuqukum min as-samaa'i wal ardi amman يملك السمع والأبصار نعم أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي نعم ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وبنجي ما لو كنت سألت يجي كل كشيء مسمى يرزقك من السماء وانا نفسك سينا عز تاكد السماء فاتي يهتمك دروا السماء يهد رانا يهد تورايه ya hilda wata wani na kuka sanya na muku wannan abin da kuka amfani da shi lokacin da kuna jini shi aka ce shi ne wannan abin da Allah yake musu tambaya tambaya ce tambaya ta kunyatawa da kaskantarwa gobe kiya shi ne Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su tunda sun ce gumaka suna ceto to waye ne ne ya arzuta su daga sama ya hidda rana ya arzuta su da cikin ƙasa ya ajiye musu ruwa ba su fake ba ya hitar da tsayin da suka ci su da dabbobinsu an bayan mulku sama ko kuma wane ne yake mallakar jinsu da suke ji da shi wabba su ay mallazi yamliku asma'akum wa absarakum allati tasma'una wa tubsiruna biha ke mallaka wannan gani da kuke gani da shi wai muku kuma wabba ku shi da jin da kuke gani da shi wa man yasali an yaruddakum an yarudda halakum idza arada Allah an yasluhu muha in Allah ya yi ya tuɓe wannan ni'imomin daga gare ku wa an gare ku wanda ke iya mayar muku waɗannan ni'imomi sannan Allah ya ce bayan haka wa man yakhruju wa man yukhriju al-hayya min al-mayt wa la ya'd mulki hitar da wato rayayye daga matacce wa yukhriju al-mayyita min al-hayy ya hitar da mutum ɗan adam daga daga mani matacce wa daira min al ya hitar da tsuntsu daga ƙwai. wasumbulat min alhabba ya hitar da wato tsacin haƙi karin haƙi ko karin ice da wani abu daga ƙwaya matacciya wanda aka sa cikin ƙasa ko wanda ta faɗi cikin ƙasa ruwa ya faɗi a kan ta to Allah ya ce wa ke muku waɗanga abubuwa wal mu'min min al kafir wane ne yake hitar muku mu'mini daga kafiri ya hitar da kafiri daga mu'mini wa man yudabbiru al-amra wane ne yake tsara al'amuran ku ya kawo hunturu in lokacin maslaha ta kare ya ja ya kawo musu bazara in lokacin maslaha bazara ta kare ya ja ya kawo musu damana in lokacin maslaha damana ta kare ya ja ya kawo musu kaka wa ta yi muku waɗannan fasulu guda hudu wa'anda iko yi tambayoyi na kulewa wa mai da biro amran sala'iku wani da aka tsara gudanar da al'amuran bayi wanga basara ke wanga talaka wanga talaka wanga mawadaci wanga suluki baya da komi wani na ke waɗannan abubuwa ya baiwa wannan hikima ya yi wannan dambalalle ya yi wannan karye ya yi wannan mai rauni ko yi sarrafa shi'unan kainati ya ɗora jujjuya al'amuran kasantattu Allah ce ya kai musu waɗanda tambayoyi fa ya ƙulu na Allah za su ce ba wanda kai yi wannan in ba Allah ba ai fa sai yaquluna bi anna fa'ila zalika kullihi huwa Allahu rabbul alamin wanda ke wadannan abubuwa shine ubangijin talikan islam jala lil makabarati wal ilahi saboda ba su da hujja su cewa da yamu da ruwa ba su da hujja su cewa da yayi sallah ba su da hujja dole su dawo akwai abin da yake dama ba su jayayya abin da suka jayayya gudana bauta Allah amma cewa wai yi ruwa wai yi sama wa halice ku duka ana kira ni da Allah to shine Allah yace afala faqul ka ce musu to afala tattaquna ai kullahu ya muhammad ka ga musu cewa afala ta takhafuna iqabahu wa nikmatahu yanzu wannan da yake muku wadanga ku bar shi bayan kun ci arzikinsa kun zauna a ƙasarsa kun sha ruwansa kun sha iskar shi duk ku bar shi zuwa bauta wani ba za ku ji tsoron uku ba shi bi shiratikun ta hanyar shirka ku da kuka haɗa shi da waɗanda ba su gani ba su amfani wa ibadatu kuma gairin lahi da kuma bautar da kuka wani Allah ba za su ji tsoron ubar Allah da da tsananin wahalar da zai ba su ba Allah ya ce fa zalikumullahu rabbukumul wannan da ke magana fa zalikumullahu rabbukumul haq نعم. فماذا بعد الحق إلا الضلال نعم. فأنا تفرطون ألا يشتف ذلكم الله هذا الذي يفعل هذه الأشياء الجميلة ألا ننتي أي كتونا لعبوا ما في ما هل اكتسمع هل اكتسع كوكب دلوه هتر دسرين yin mai hankali yin mahaukaci yin mai ilimi yin mujahidi yin mai arziki yin talaka ɗaukaka wani da mulki ɗaukaka wani da arzikin dukiya ya ba wani kyawu ya yi wani mummuna Allah ya ce to fa zalikum Allahu rabbukum Allah wannan shine Allah ku na gaskiya duk wanda bai irin waɗanda abubuwa ya an bauta da zalunci ne na hankali bai sun ji ibada ba kuma ibada za ta zama gobe kiyama haba a nan shi za ta zama kura a bishe kura don haka nan wannan Allah da adda irin wannan ga ayyuka masu girma huwa rabbukum al-haq shine ubangijin ku na gaskiya a sabit matabbaci rububiyyati wanda ta ga talikai ta tabbata wa hadaniyatu bil barahimi kuma kadai ta tabbata da dalilai alqadiyati qadiyati wa al-siyakaku ba wani abin da ke jaya da su ta Allah ce to ma za ba da alhaq ni kuka sani akwai bayan gaskiya in ku anta in ba ku anta ba Allah ya ce illa zalala ba abin da an bayan gaskiya ba ce mallan yan fa'ahu haku darrahu ba baɗe duk wanda gaskiya ba ta amfana ba ta bata ta cutar da shi in kusa in ne tunan duniya bai bata wahala gare ba ta da sauki masu ita za su yi ta wahala gare ko da harkokin bukukuna ɗaya ta ƙibin shari'a sai ka yi ta zuwa kana bidorance kana ta wahala sai ka gama ka ce wai ka haihuwa ni da kuma ai hon an kai haka nan saboda wallahi dai na wahala da harka yi saboda baka bi shari'a abinda za ka yi kokari ka ce dole kai ta abinda za ka cika ido sai ka yi abinda zai za a yage ka karshen ta ka je kai ta wahala tun nan dan wannan dan saba mu shari'a dan ka da ne amma sai ya baka yi arzikin ba da tsara kuma duk hidimar da kai wata saba mu shari'a ba ka da lada ga hasara sai ya dukiya daga hannun kuma ga calculation da aka sannan da tambaya gobe kiya shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce ta ba da haqqi illa dola ba abin da bayan gaskiya a face ba ta taqaddala haka duwan da ya kuskure gaskiya Allah zai allazi huwa ibadatu lahi ta'ala wanda gaskiya ita ce bauta Allah shi kaɗai, to wanda zai kuskure bauta Allah wa dola ne zai auka cikin bata sha'am ba. ya so ko ya in ya so ƙasa na yake in bai so ba ƙasa da an ce ba shari'ar annabi muhammad ta kake da sallallahu alaihi wasallam baka ce kake a kan kuma in karama ce karama in babba ce babba amma dai tabban da zara aka ce ba abin nan da kaka bauta ma Allah da shi ba ba ma aikin Allah ya zo da shi ba aikin banza ne wahalar banza ne za ka gane wahala ne ko jiranin da ganewar ba ka da amfani haka yan uwa ubangiji ya yi mana wa'azi ya ce fa an na tusurafu da Allah da kaga ake juyar da ku ai fa kaifa tusrafuna an ibadati llahi ila ibadati man la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumit la yumit ya za a juyar da ku ku bauta ba wanda baya halitta baya arzutawa baya rayarwa baya kashe kaga an kai mace ta kashe yadda mutum zai bar Allah ya kamo ni wanda bai magani shi ba mafi yawan da ake bauta ba ko ganin su a kai? labari aka ba mutu a an yi shehi wani kaza ya kai kaza ya kai wani shaidan wakilin shaidan ya zauna yi maka bayani fasahin na ya ce iya dubirana sai ya yi kaza in ya yi kaza sai ya yi kaza eh, haka ya faɗa wasu sifofi makaryata kai da kanka inda kana da hankali za a gane karya a ce mutum wai akwai wanda in ya tsuri rana yana shekara in bai ɗauki da to wace rana wadda rana awa shi awa takwas na ta kai jirgin ta hau to wace ta ya tsuri mai ido shekara in bai ɗauki da ba kaga kariya ta bai ko wani malami ya ce maka wai akwai wai wata cikin waɗannan bayan Allah akwai mai raka a dubu goma cikin dare yana da akwai mai akwai mai wai gona mai mai ice 600 cikinta wai kowace sai ya yi ma kowane isgujin dalilo sai ya yi mata raka a biyu cikin dare guda raka a dubu da dari saboda Allah hankali na ɗaukar wanga a ce maka akwai wanda ya kaɗar mamai fili silvia raƙumi kakun doki ka ya laka kwasu ya sauki alƙur'ani kowane kiyana yana sauki ƙur'ani su kaga da nan tunan wani na iya ruɗe ka duk daga abinda in kana da hankali ka san ƙarya ne ka ƙarya sa'i in ma ka kasu ce mai ƙarya ta kai zuciya ka ta ƙarya ta wannan abin ka sai ka kama abin da ka san shi a gaskiya ka bar shi da kaya ne na bar ina fatar an gane da uwa to wannan shine Allah ya ce nissa da mi aka karkatar da ku bisa ga wani bayani ingantacce bisa ga waɗanne dalilai aka ɗauki hankali Allah ya madaukin sarki ce to kazalika haqqat kalimatu rabbika kazalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun Allah ce to da kaji bayani ga wasu sun bace kuma sun bace kenan sun samu munan sakamako Allah ya ce kazalika haqqat kalimatu rabbika ma'ana kazalika haka hukuncin Allah ya wajaba hukuncin ta wanda an azal wanda dama an rubuta wannan dan hotel alal ladina fasabu bisa ga waɗanda suka hinjire ma Allah karaju an da'a suka hinjire daga da'a ga Allah wa kafaru suka kafirce ma Allah wa kazzabu ayati don ƙarya ta ayoyinsa annahum la yu'minuna haka kaddara Allah za ta ci ba su imani har abada li annahum la yusaddiquna bi na Allah wa risalati nabiyyi fi bisa kaddara ta ci su an hukunta ba su gaskata kadai ta Allah kullum aka ce Allah dai su ba su albarka ana cewa babu albarka wacce babu albarka sai wani yana da albarka sai hada shi da Allah wanda ya yi shi wa da biyu kuma ba su gaskata wannan aikin na annabi fani zalika haƙar alihin kalimatul azab li shaqawatihim wa dalalatihim don haka sai kalima azaba ta waje a kan saboda shakiyancin su da kuma bacewar da suka yi Allah bai kai ka wuta sai da dalili na bata da barin gaskiya don haka yan uwa mu dondore da gaskiya mu yi bauta Allah da abin da ya shar'anta bisa ga soyayya da sa'a da kasantar da kai gare shi kawukan wa jama'a akan tsoron azabarsa da kuma kaunar rahamarsa wannan shine abin da Allah ya kaddarin samu damar faɗi yau kun faɗe shi da fata Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu mai tambayi da zukatan mu ga ɗar da bukatar mu kan imani ya kyamatar da mu zuwa ga ayyukan da abiyoyi da shirka saboda mutunci shi karamar Allah gobe kiyama a nan nake cewa alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu hatu wasalamu alaikum wa rahmatullah a da da bayan kishin da ke sa wa karfe goma na safe da rana da ke sa wa da tara na safe da kuma da ke sa wa karfe bakwai akwai sfm wato sunna fm ita ma kakan sa karfe goma sha ɗaya na safe zuwa karfe goma sha biyu na safe ko na rana ana samun ta a 103.5 ko na kama haka ne ya ce ko na sai tambayoyin mu a yau insha Allah wanda yana cewa mala assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malin lafiya yace menene hukuncin wanda idan yana yin sallah sai sa ya kama tashi ba tare da yayi tunani na shawa ba kuma menene maganin wannan to maganin wannan a ji tsoron Allah in mutu ya taho na san irin wanda yana iya samuwa ga yara wanda a cikin kurciya to in zaka yi tahi ba da tunanin komi ba ba da nazin ta da kallon kowa ba ba da tunanin jima'i ba abinda an sa kawai yayi yayi yayi istiaza a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi gaba da sallashi tashi mazakutar in mazi da hito mace ba zai cutar da sallashi ba wallahi a'lam na sai wannan yake cewa assalamu alaikum yana tambaya game da game da shafa'i da wutiri na'am shin zai iya bin liman a yi shafa'i da wuturi domin a yi shafa'i da wuturi ko kuma zai basu da daddare domin yana so ya yi kiyamun laili wanne ne ya fi zama suna mai ƙarfi abin da ya yi suna mai ƙarfi ya bin liman saboda kaga shi yanzu tabban na amma shi da cikin dare bai sani ba ko ya tashi ko ba zai iya tashi ba fata na yake shi wanga da ya gani tabban yanzu ya bi liman Ni an ka sanda in yana son witiri ne ya zama na ƙarshen dare inda mai witiri ya yi raka nan ta ƙarfi sallame sai ya tashi kawo wata a su zama biyu zama shafa'i in suka zama shafa'i sai ya sallame sai ya tashi da dare ya yi sallah sai ya yi witiri ne ƙarshen dare don haka ya halatta yin haka maluma da dama sun yi fatawa da haka in dalli mai ya gama sallah kai ya ne da wifiri sai ka tashi ka kawo wata raka a guda sun zama sha ɗaya na kun kai kai na ka sai su zama sha biyu ko ko sha uku na kun kai kai na ka su zama sha uku ba ka yi wifiri wannan lokacin ba ka ruwa da ƙarshen dare in ka tashi kai sallolinka da kake iyawa in Allah ya hore sai ka yi wifirinka don haka manzo Allah yana wifirinsa ƙarshen dare da haka in Allah ya ba mutum iko haka yayi in kuma a'a yana tsammanin bai iya tashi yayi tirin tare da liman abinda Allah ya ba shi wannan ya hankali shi na fatar Allah ya samu dace na sai a dawo wannan lokaci ya ta kuma mu koyo kuma na ji murya da da shaki اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على وعلى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا